masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international kamar yadda muka alkawarta muku a shirin da ya gabata cewar a yau za mu mai da hankali ne kan kaɗan daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a fagen wasanni daban-daban kama daga turai zuwa afirka da najeriya a shekarar 2019 da muka yi ban kwana da ita to shekarar dai ta zo da muhimman abubuwa da tarihin wasanni ba zai manta da su ba ciki kuwa har da tarihin da zakaran damben duniya dan asalin najeriya wato anthony joshua ya kafa da kuma sabon tarihin da aka kafa a gasar tennis inda sabon jini wato stefanos zifas ya nuna bajinta to bari mu soma da gasar tennis inda aka kafa tarihi na ban mamaki abin da ya sa muka gayyaci kamaluddin abdullahi don ya yi mana bitar kaɗan daga cikin waɗannan abubuwa akwai wani abun mamaki da ya faru a wasan ƙarshe da ake ce ma ATP World Tower Finals wanda shine wasan ƙarshe bayan an gama lashe duk gasanni da suka faru a wannan shekara zakakuran 'yan wasan tennis za su haɗu daga na ɗaya zuwa na takwas su buga a junansu daga ƙarshe a samu wanda zai lashe babban kambi na karshe na wanda daga shi kuma sai shekara mai zuwa a wannan gasa manya-manyan 'yan wasan tennis kamar su rafael nadal roger federer djokovic sun halarci wannan gasa kamar yadda aka saba da shekara amma abin ban mamaki sai ga wani sabon dan wasa da ake ce matsitsifas ya zo ya doke su ya lashe wannan kambi didiri cewa bai samu nasarar lashe ɗaya daga cikin manya-manyan kambi da ake da su kamar roland garros uh, wimbledon australian open da us open ba uh, rafael nadal shi ya lashe uh, us open da roland garros uh, shi kuma novak djokovic shi ya lashe uh, australian open ya kuma lashe wimbledon uh, abun da ya faru kenan wanda shi ya ba wannan sabon dan wasa dama duniya yanzu ta san shi ya fito ya haska ana ganin cewa kila zai shiga cikin sahun manyan ah, 'yan wasan tennis da za su zo na masu tasowa nan gaba insha Baya ga tennis, bari mu je ga bangaren damben zamani wato boxing, inda shekarar ta 2019 ta shuɗe da abin mamaki lura da yadda zakaran damben ajin masu babban nauyi anthony joshua ya yi gagarumar bajinta abin da ya sa ya shiga cikin kundin tarihin duniyar boxing to har wa yau mun sake gayyatar mai sharhin namu dai kamaluddin abdullahi wato babban al'amari da ya faru dai babban dan damben nan dan asalin najeriya wato anthony joshua yana ɗaya daga cikin abubuwa da suka faru muhimmai ya rasa kambin shi na duniya da yake da shi inda kuma cikin ikon Allah ya zo ya sake lashewa ya doke dan asalin mexico wanda yake zanna a america reese ya sake karban kambin shi wannan ba karamin nasara wacce a gare shi kuma yana ɗaya daga cikin kaɗan daga cikin wasu jerin waɗanda ake champions waɗanda suka rasa kambinsu kuma cikin hukuncin allah suka sake karɓar shi the same year to kamar misali me hakan ya nuna kenan a dambe mm. wato ya nuna cewa abin da bature yake cewa ne ba sai da wato kada kai kai ka nada hannunka eh, idan rashin nasara ta zo za ka amfani da wannan daman ka duba kurakuranka da ka yi a lokacin da ka fuskanci abokin hamayyaka domin ka gyara waɗannan kurakuran sannan kuma ka sake dawowa ka lashe wannan kambi naka mm, wannan mai shine abu mai muhimmanci sosai da darasin da aka muka samu a wannan dambe. To an jima kaɗan za mu je Amurka don duba gasar ƙwallon kwando ta NBA, amma kafin nan bar mu je nahiyar Afirka don jin kaɗan daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukan hankali tare da Ismail Abba Tangalash. a to zan ce babban abin da ya fi ɗaukan hankali a al'amuran da suka shafi wasanni shine gasar cin kofin ƙwallon kwando ta nahiyar afirka ta mata wanda aka gudanar a kasar senegal kuma 'yan wasan najeriya d tigris suka je suka kara kambunsu da suka lashe a shekaru biyu da suka gabata baya ga wannan sai kuma wato haɗin gwiwa da aka yi tsakanin hukumar shirya gasar kwallon kwando ta kasar amurka nba da kuma ta takwarata ta nahiyar afirka wato fiba afirka wanda za su dinga gudanar da gasar cin kofin zakarun kungiyoyin kwallon kwando da nahiyar afirka karo na farko fara daga watan janairun nan zan iya cewa wannan ba karamin babban wato ci gaba bane aka samu a bangaren kwallon kwando a nahiyar afirka to bar mu je ga gasar nba ta amurka gasa mafi daukar hankali a duniyar kwallon kwando inda shahararrun 'yan wasan gasar suka yi sauyin sheka mai cike da ban mamaki wato kawai leonard gwarzon dan wasan gasar da kuma anthony davis bari mu sake waiwayar mai sharhin namu kamaluddin abdullahi uh, wato nba a wannan shekara da ta gabata wato wasu abubuwa su ma masu jan hankali sun faru akwai wanda ya lashe gwarzon dan wasa na nba wato kawhi leonard wanda yake buga ma kungiyar toronto raptors uh, mutane suna ta hasashen cewa zai zo ya dawo gida ya yi wasa ma Uh, shahararren kungiyar na los angeles lakers to amma sai duk ya ba mutane mamaki gaba ɗaya sai koma abokiyar hamayyar su da suke buga wasa a ɗaki ɗaya uh, eh, staple center wato los angeles clippers so wannan abun ya ja hankali sosai inda shi kuma ɗayan gwarzon ɗan wasa wanda shi bai lashe gasar nba ba anthony davis shi kuma sai ya koma ƙungiyar ita lakers din sai suka zama su ne suke title contenders kenan a wannan shekarar da za mu shiga su wannan hatsaniyar da aka samu lokacin free agency wato canza shekara da 'yan wasa suke yi ya ɗauki hankali sosai sannan kuma ya fito da ƙungiyoyi waɗanda da ba a ba su daman ma za su iya yin wani taɓuka abu a zo a gani ba yanzu sun karshe sun ta su saboda samun 'yan wasa masu hazaƙa da suka yi a wannan lokaci ah, kuma ah, akwai wannan transfer ta anthony davis da ne magana mm. ta ɗauki hankali domin ah, shi da kan shi ya nuna cewa baya son buga ma Uh, nba team ɗin da yake buga ma wato new orleans pelicans hmm. uh, shi yana son ya koma ya haɗa ƙarfi da ƙarfi da uh, shahararren ɗan wasan na lebron james wanda yake buga mu ƙungiyar los angeles lakers hmm. so sun haɗu yanzu haka ma abin da ake ciki shine su los angeles lakers su ne na biyu a teburin gasar hmm. nba lokacin da aka kare karshen karshen shekara an buga wasa 34 yanzu a cikin wasanni 82 da za a buga mm. eh, so eh, abin da ke faruwa yanzu milwaukee bucks wanda shahararren dan wasan nan wanda yake da jinin 'yan najeriya mm. giannis antetokounmpo suke jan ragaman nba gasa nba yanzu haka to a najeriya ma dai a karan farko bayan tsawon shekaru an gudanar da babbar gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta ƙasa wato national sport festival a shekarar 2019 gasar da ake wa lakabi da gasar haɗin kan ƙasa ismail abba tangalish ya sake dawowa don bitar abubuwan da suka wakana. To a Najeriya ma dai zan koma kwallon kwandon tun da kaga a gasar Premier League bangaren mata kenan a karan farko an samu kungiyar da aka kirkire ta shekara shekarar 2019 wato kungiyar kwallon kwandon ta Air Warriors kuma ta kai wasan karshe a gasar Premier League kuma baya ma ga haka ta lashe shi wannan gasa ta doke kungiyar da ke rike da kambu wacce ta lashe gasar so takwas a jere wato kungiyar kwallon kwando ta First Bank a wasan a wasan wato gabda a karshe kenan yayin ta buga buga wasan karshe da kungiyar kwallon kwando ta MFM ta mata kenan kungiyar kwallon kwando ta MFM ita mata mata a shekarar 2018 aka girgire ta kaga sabbin kungiyoyi ne kuma suka buga a wasan karshe iya wurin su samu damar lashe wannan gasa kaga shi ma ba karamin ci gaba bane sannan sai kuma wato gasar President Cup na kwallon kwando bangaren maza inda nan ma aka yi dauki ba daki tsakanin kungiyoyin kwallon kwando kuma kungiyoyi takwas suka kai wasan karshe a birnin Lagos wanda kungiyar kwallon kwando ta River Supers ta lashe wato gasar wanda kuma ya bata dama yanzu za ta zama kungiya ta farko da wadda za ta wakilci kasar nan a gasar cin kofin kwallon kwando na kungiyoyin kwallon kwando na nahiyar afirka da za a fara a watan nan na janairu sannan kuma kaga a karan farko cikin shekaru ba a yi gasar cin ba a yi wasannin guje-guje da tsalle-tsalle da kasa ba wanda ake kira da National Sport Festival wanda wasanni ne na haɗin kan kasa sai a wato shekarar 2019 karkashin jagorancin tsohon minista salaman Dalon wanda aka yi a birnin tarayya Abuja kaga wannan ya ba da dama jihar Edo yanzu za ta ɗauki na shekarar nan ta 2020 a watan Maris wannan ma ba karamin abu bane jihar Delta dai ita ce ta sake kara kambin ma a wannan bangare inda ta mamaye komai komai a bangaren wasanni a wannan ƙasa. Kuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman abokin aiki na Abubakar Isa ɗan da gode taimaka wajen haɗa wannan shiri ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.